فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا سينا قد تكامتا سيتلابي ta ونكتتلم بشير دبينو سينا مريم alaiha ta ce, Kai cuna, ina ma dai na mutu kafin wannan rana, na kasance wani abin da ba a tuna da shi ba, saboda kar a yi min mummunan zato.